يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا وطعت بالعدل حضارتنا ونار الدنيا دقا مصلاة جمعة يا أمتنا لا تنسي ماضي وتنقلي البشر وأن إذا ما كيف تعرف مصر فإنا لله وإنا إليه راجعون kai wannan furtawa ne da baki yana da littafin da ke ɗebe maka cewa ya sauƙaƙa maka bugu, wannan bala'i da wannan kariya ga sahabbai manzo Allah ya fara don ya koyar da al'umma kuma don ya nuna mana matsayinsu kuma ya nuna mana cewa su ne katangar musulunci in muka bari ta faɗi to duk abin da ya samu musulunci mu muka je amma abin mamaki a jihar Kano a yau akwai wajen da muka sani sananne duk satin duniya sai an zaɓi wani sahabi an tsine ma an zage shi an ci mutuncinsa wannan in ba a yi sa'ar kaiwa ga an ci mutuncin annabin ba an taɓa mutuncinsa mutumin da yake wannan iskancin a wannan gari wannan yaro abdul jabaru ubansa sanannen mutum ne a garin nan wanda kuma kowa ya san babansa ba aƙidarsa kenan ba ‘ya'yan gidansu kowa ya sani suna ala tir ala wadarinsa ya zama zare ya zama ɗan malam kaki halin malam rago da wutsiyar kare ya zama lalatacce yau wannan shi ne san annaba. zai zama abun kunya ba kaɗan ba a ce a zamanin wanda yake mulki a kano ake wannan abu ga Muawiya zai ga fushin Allah sabai yan gatan Allah na zariya shi ya fara ganin shi ma na kanan ya jira Allah sabai yan gatan Allah Muawiya ya shige tsohon sa daraja har ma a gurin Allah sabai masu sauraro barkamu da ƙara haɗuwa a shirin daga masallatan Juma'ar mu karo na hudu a jeren gera shirye-shiryen daga masallatan Juma'ar mu na wannan shekara ta da ɗaya. Shirin daga masallatan Juma'ar mu shiri ne da ke zaƙulo muku jiwon sakonnin hudubobin Juma'a da aka gabatar a masallatan Juma'a daban-daban a faɗin ƙasar ta Najeriya amma gwargwadon abin da ya sawwaka. Cibiyar Darul Muhaddisin Multimedia wato DM Multimedia ce ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri. Ni kuma sunana Abu Hanan Ammar bin Isa Nufa ta garawa rike da akalar shirin. Don Allah sai a biyo mu. kama tana ci sai gyaran Allah sabai yan gatan Allah mai kurin cewa ba mutumin da zai zo mu yi mukaballa sabai yan gatan Allah Karyar cika baki ta kare zakin yayi tauna da jimola sabai yan gatan Allah karo ɗaya yayi da na hotoro ya kama mura da ya sha wahala sabai yan gatan Allah da hagwe shanya fiya wota wajen shida baya bismillah sabai yan gatan Allah ya dinga gumi a gaban fanka ga masu bukatar samun shirye-shiryen mu cikin sauki za su iya bibiyar mu ta kafofin sada zumunta na zamani kama daga facebook whatsapp twitter instagram da telegram a adireshi mai suna daga masallatan juma'aru haka kuma za ku samu wannan shirye-shiryen da muke gabatarwa matukar dai kuka rubuta daga masallatan juma'ar mu a tashar kazo na zuwa to youtube haka kuma Za ku iya samun wannan shiri a ko ina kuke a duniyar nan ta buwaye gagar misali a www.darulfikiri.com kafin kuma faɗa cikin shirin gadan-gadan bara mu garzaya teburin 'yan talla. Gaskiya ne jama'a idan kuna da buƙatar samun kayan waya kala-kala da suka amsa sunansu to ku garzaya awal gama communication and general merchandise suna da cajar mota flash mai ɗaukar lodi rututu da batirin waya kala-kala masu rike caji zanzan da da mp3 mp4 mp5 masu sauti rangadadau sannan suna da airfis dan kusuri awal gama communication and general matan dai suna da kesa-kesan waya kala-kala da aka fi sani da fashion case ka ce ni ma ba za a bar ni a baya ba sai na je awal gama hakika idan kika je awal gama communication and general matan za a gama da ke amma da kayan wayoyi adireshin su yana nan a nan ba saba'in da biyu gidan baba na begu akan titin malam katu kusa da bankin IBTC daura da titin Bello Road sannan suna da reshe a gidan baba na Begu kofa mai kallon mai karami plaza don karin bayani. Sifili takwas sifili uku biyar bakwai shida shida bakwai biyu uku ko sifili tara sifili tara takwas tara takwas bakwai tara bakwai tara. To madalla kai ma idan kana buƙatar tallata hajarka a cikin wannan shiri za ka iya tuntuɓar wannan lamba sufuli takwas sufuli shida shida tara takwas tara bakwai bakwai uku ga masu buƙatar ɗaukar nauyin wannan shiri a gidajen rediyo da talabijin su ma za su iya tuntuɓar dai wannan lamba ta sufuli takwas sufuli shida shida tara takwas tara bakwai bakwai uku yanzu kuma bara mu garza cikin shirin gadan gada. shirin daga masallatan juma'ar mu na wannan mako takwas ga watan shida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira wacce ta daidai da 22 ga watan ɗaya shekara ta 2021 miladiya zai fara ne da hudubar masallacin tirayon da ke fage inda shek lawal abubakar tirayon ya gabatar da hudubar mai taken martabar sahabbai kariya ga sahabbai manzo Allah shi ya fara dan ya koyar da al'umma kuma dan ya nuna mana matsayinsu kuma ya nuna mana cewa su ne katangar musulunci in muka bari ta faɗi to duk abin da ya samu musulunci mu muka biyo abu hadisi ya na sai al-bukhari da muslim da muwadda ta imam malik manzo Allah ce la tasubbu ashabi kada ku zaga mun sahabbai wallazi nafsi bi yadihi naran sai muku da wanda raina ke hannunsa inji annabi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba da ɗayan ku zai dau girman dutsen uhudu na zinare a ce dukiyarsa ce ya bayar da ita sadaka ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu ladan da Allah zai baka wallahi ba zai kai rabin kwano na garin kwaki na sahabi da ya sadaka da shi ba duk yawan dukiyarka saboda ai kai kayi sadakar ne bayan su sun yi da ka kai mai kwaikwayo ne kafin kai sadakar sai da suka yi kan ka amsa wa Allah sai da suka amsa lokacin da suke cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah a bakin ransu suke faɗa kai kwaɗan kayi daɗi ne ubangiji subhanahu wataala ya ce inna allaha yudafi'u anil ladzina amanu inna allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وبنجد يتي مني إذني قوأن دا أكي مسجن كاشي سراما الله Allah yana أبو بكر Umaru Usmanu Aliyu da sauran sahabbai ‘yan Makka wanda aka zanka ce ta alfarmasu saboda sun ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ubangiji ya ce da an zalunce su allazina ukhriju min diyarihim an kore su daga garuruwansu bi yi haqqin ba tare da sun wani laifi ba illa an yaqulu rabbuna Allah kawai dai sun ce ubangijin mu shine Allah waɗannan sahabbai ba irin garazin da basu gani ba suke ba da labari wahalar da muka sha ta kai in muka yi kashi akuya ta yi kashi ba ka bambanta kashin mu da kashin akuya saboda abin da akuya take ci shi muke ci ba kuɗi muka rasa ba daga cikin su manyan miloniyoyi ne amma an kwace kuɗin an musu ɗaurin talala an ki a aure ƴaƴansu an ki a auren musu an ki a siya daga wajen su an ki a siyar musu ba dan komai ba sai dan wannan addinin amma a yau wani ya rinka ganin me ma suka yi waye ma wani ya kama sunan sahabi ya kutuntuma masa a shariyar da ba zai iya kutuntumawa yaransa ba ma arme ma an kai wa irin wannan zagi baka kyauta ba balantana wanda su sanadiyarsa sallah ta zo maka sanadiyarsa ka san azumi sanadiyarsa ka san aikin hajji sanadiyar sa din gurungun kasan Alƙur'ani. yau duk wata qira'a da zaka karanta qur'ani da ita an wani an wani sai ka ji sahabi ne ya karanta daga gaban annabi an wani an wani sahabi ne ya karanta daga gaban annabi waɗannan sahabbai wai shi ne tukukin da za mu musu shi yasa manzo Allah ya ce ahir ku zaga mun sahabbai na ba ba bane sun riga sun yi gaba duk wani abu da za ka yi takama da shi a yau na aikin alheri sun sha gaban ka sun sha kanka a wani hadisi cikin sahih muslim daga Abu Burda yace wata rana mun yi sallar magriba tare da Annabi sai muka ce kai mu zaman mu kar mu koma gida kar mu watse har sai mun yi sallar isha tare da shi manzo Allah ya tashi ya shiga gida bai fito ba can daga baya sai ya fito sai ga muna zaune inda ya bar mu sai ce har yanzu kuna nan inda na baku suka ce eh muna nan ai ta muka yi tunda mun yi magarba da kai ba za mu tafi ba sai mun tsaya mun yi isha tare da kai sai ce kun kyauta a wata ruwayar kun yi daidai sai manzo Allah ya zo ya zauna tare da su a lokacin dare ya fara yi taurari sun fito a sama sai annabi ya daga kai ya kalli sama suka ce sau da dama annabi in yana zaune kan daga kai ya kalli sama bisa ga ka'idar wa ya tafakkaru na fi khalqi samawati wal ard kuma in yana tsammanin wani sako zai zo daga sama to yakan taurari zuwan wannan sakon da ka can da suka ga ya daga kai sai ya saukar sai ya ce da su taurarin nan da kuke gani su suke ba wa sama tsaro da kariyar ubangiji domin ubangiji ya ce wala qad zayyana sama'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin mun kyautata saman duniya da taurari sannan mun sanya su zamo masu kariya ga saman dan jifan shaytanu inna zayyana sama a duniya bi zinatin al-kawakib wa hifzan min kulli shaytanin marid wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sami faman yastami al-ana yajid lahu shihaban rasada da ka taurari da kuke gani su ne tsaron sama shi yasa ko a lokacin tashin alkiyama in Allah zai rusa duniya baya fara rusa ta sai ya fara rusa taurari domin matukar taurari suna nan sama ba ta tabuwa shi yasa Allah ya ce idza sama'un shaqqat wa aznat li rabbiha wa hukkat idza shamsu kuwirat wa idza an-nujumu qadarat idza as-sama'u fatarat wa idza al-kawakibu da ka sai taurari sun watsa sama take tabuwa amma matukar taurari suna nan ba wanda ya je inda sama take to da haka manzo Allah ya ce kun ga saman nan taurarin nan su ne tsaranta su ne kariyarta matukar suna nan ba za ta tabu ba to sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni kuma da kuke gani ni ne amincin wannan al'umma matukar ina nan babu wani shari da zai samu wannan al'ummatawa. domin ubangiji ya ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ba yadda za a yi Allah ya taba su in kana cikin in ku Allah yana so ya taba su sai ya dauke ka daga cikin su to sannan sai manzo Allah ya ce idan na tafi to ku sani sahabbi ne kariyar na in na tafi to za a rinka taba mun sahabbai amma bidkar ina nan ba za a taba su ba sannan su kuma sahabban nan nawa da kuke gani su ne kariyar al'umma ta baki daya matukar al'umma ta sahabbai na suna cikin ta babu wani sharri da zai same ta shi yasa duk wata fituna ta bid'a ta kawarijanci ta shi'anci ta mu'tazilanci bata faru ba sai bayan sahabbai sun bar duniya saboda matukar suna nan babu wani shege tuntirin dan iska da yake kawo addinin musulunci wargi shi yasa ko yanzu in ana so a taba addini a lalata al'umma to sai an koma an tabo ginin ta na asali ta na farko sune waɗannan sahabbai da nassin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana irin yadda Allah subhanahu wataala ya bawa duniya kariya da taurari ya bawa sahabbansa kariya da shi kuma ya bawa al'ummarsa kariya da sahabbansa kenan kare sahabbai kamar kare al'umma ce kare addini ne Allah madaukakin sarki ya ji kan gwamnan Naija ba dan ya mutu ba Alhaji Abubakar Sani Bello wanda aka samu wani zindikin ɗan iska a jihar jiharsa ya zagi sayyidina Umar ya ci mutuncin Umar ya sa a kafar sadarwa duk kowa ya gani a duniya malamai suka zauna suka yi mitin suka gaya wa mai girma gwamna ga abin da wannan bawan Allah yayi kuma ga abin da musulunci ya tanada a kansa yace to daga yanzu in dai yana gwamna wannan mutumin ba zai yi limanci ba a kowane masallaci ba zai yi lakta ba a kowane waje ba zai yi hudubar juma'a ba ba kuma zai karantar ba amma an bashi haka tun da ɗan Najeriya ne wannan shine iya abin da gwamna yake iya masa wannan ko shakka babu abin ayaba ne ina ba a ce dukkanin gwamnonin mu haka suke yi ko da yake da ƙarshe malam ya tura sako mai matukar muhimmanci zuwa ga hukunta, amma za mu dakata a nan alabashi mun dora nan gaba idan hali ya ba mu dama yanzu bara mu garzaya masallacin alfurkan da ke nasarawa GRA a Kano inda babban liman masallacin Sheikh Dr. Bashir Ali Umar ya gabatar da huduba mai taken yin izina da dawowar cuta ga kaɗan daga cikin jawabin dakta tsananin jin kai ne a gare mu mai kuma yalwar jin kai a gare mu yana son mu da alheri fiye da son dukkan wani manufin alheri ga abin da yake so da alheri daga cikin rahamarsa da jin kansa a gare mu shine ya tsare rayukanmu ya tsare lafiyarmu kuma ya zo mana da shari'a ya aiko mana da shari'a wadda take tsare rayukanmu take tsare lafiyarmu dukkan abinda zai taɓa lafiyarmu ko zai taɓa rayuwarmu Allah ya kawar da shi a cikin shari'arsa wajibi ne mu zamanto masu izina kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu ya ce ya kuma abuta hankula ma ma'abuta basira ku rinka lura to yana daga cikin lura da ya wajaba mu yi irin halin da al'umma yanzu ta shiga na dawowar wannan waba'i na cutar corona tun daga wata na bakwai na shekarar da ta wuce watan yuli an yi watanni hudu a jere ba a kiyaye halin rasuwa daga wannan cuta ba kuma masu kamuwa da wannan cuta sun ragu matuka amma daga watan da ya wuce zuwa yanzu masu lura da ƙiddigayar alkaluma sun bibiyi adadin waɗanda suke kamuwa da wannan cuta a cikin dukkan mutum ɗari ana samun mutum goma sha uku a wannan jiha ta mu wannan waɗanda aka kiyaye kenan waɗanda aka kai su asibiti aka yi musu gwaji ko aka kwantar da su a ɗakunan waɗanda suke kamuwa da wannan cuta sauran waɗanda ba sa kaiwa ya zuwa ga asibiti ko kuma ba a sanin halin cutar da ta same su har ajali ya sauka alkaluma ba su kama waɗannan ba to wannan abu mai izina ne kuma mu yi la'akari da koyarwar shari'a akan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da shi na tsare rayuka Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ku kashe kawo kanku haƙiƙa ubangijinku mai jin kai ne a gare ku kuma ya ce kada ku jefa kanku cikin halaka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da ɗaukan matakai na kariya da tsaro ko da fa abin ya danganta da addini ne waɗansu sahabbai sun fita yaki wani daga cikinsu aka ji masa ciwo da saran takobi a kan kansa kuma cikin dare janaba ta same shi za su yi sallar asuba da suka dawo madina annab sallallahu alaihi wasallam ya kusa samu su magana ya ce kun kashe shi kun kashe shi ya kausa samu musu magana bayan nan sannan ya ce me yasa ba su tambaya ba yayin da suka jahilta domin warakar rashin sani ita ce tambaya to a cikin irin wannan hali shari'a ta ɗauke wa mutum ya yi abin da yake zai ƙara tsananta ciwo a gare shi ko ya kai ya zuwa ga halakarsa sai aka shar'anta yin taimama mutum ya bar wankan ya bar alwalar ya yi taimama kawai domin me domin tsararansa Allah ya ce wa in kuntum marda aw ala safari aw jaa ahadu minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisaa lam tajidu ma'an fatayammamu fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi ru'usikum wa aydiyakum wa aydikum Allah ya shar'anta taimama a cikin irin wannan hali sai idan mutum ma lafiyar kalau yana jin tsoron cewar amfani da ruwa zai sabbaba masa ciwo ciwon nan ko da ciwon ido ne wanda ba zai kwantar da shi ba ballantana ciwo da zai kwantar da shi to an shar'anta masa ya yi taimama kuma idan ya ƙi yin taimama ya yi abinda zai sabbaba masa ciwo to wannan ya cuci kansa ya zalunci kansa kuma za a rubuta masa laifi za a rubuta masa laifi to don haka ya wajaba mu la'akari da irin waɗannan abubuwan shari'a mu ta zo da shi na tsari da kariya da kiyaye rai da kiyaye lafiya abu ne wanda yake wajibi neman magani wajibi ne a masallacin sahaba da yake kundila kuwa Sheikh Muhammad bin Usman ne gabatar da hudu ba ga kuma kaɗan daga cikin jawabin malam. ومن الأجائب والأجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول شاب ما ماكي قاما غني منكاسك وغريشي كمرة قميني أدوى قاروا أبايا نتشي أدوى تشكين همادا amma kishi zai kashe shi Wani al'ajaribi kenan ya Allah to gashi muna gani sai su zo su baje kolinsu su yada cocinsu da kafircinsu kana ji kana gani ko har ya miƙe kafa a sokoto ya zagi musulmi a sokoto a fada shehu ɗan fodiyo baka isa ka samu dama a nashi yankin wani limami ya addinin musulunci ba kun san wani kenan ne wani alƙawarin Allah maka aji kenan kawai a gidanka a ga musulunci ba sai ka jira gwamnati ta ɗabbaka shari'a ba yana cewa aqimu daulatar islami fi diyarikum tukam fi ta taqum ko tukam lakun fi biladikum ka sarrafa abin da yanka ke kallo a talabijin kana controlling viewership na yanka ka sarrafa yanayin fitowar yayanka nawa kake ba su na ƙur'ani kullum ka tsara su kan ya muka ce ka tsara mai 'ya'yanka lokacin bacci light out ku je ku kwanta bacci ka koya musu azkar da sauransu da sauransu da sauransu yanzu dokokin nan na sanya ainihin takunkan fuska alkamamat saboda corona yadda ka san ɗaya daga cikin shiga shigar musulunci wasu ka ɗauki abu na'am gaskiya ne ai mun sa muna kuma sawa amma tambayar wannan tsabar kafewa kai ina abin nan ɗinka misali ita obinsa kuma ba za ka shigo ba ina ma a ce gwamnatocinmu suna cewa shin ka yi sallah kuwa ka yi sallah in ba ka yi ba an zabtare maka albashinka dole kullum mu faɗi adalci shekaru kusan ashirin da wani abu a nan tsohon shugaban ƙaramar hukumar tarauni kabiru sanda Allah ji kanshi da rahama shi wannan katangar da kuke gari na masallacin nan tun 1999 kabiru sanda ya koma ga Allah kusan shekara 25 ne ne shugaban hizba a lokacin a local government din mu anan taron yake cewa malam na ga na kafa doka dukkan sala na in bai zo sallah a local government ba zan zabtare masa albashinsa yayi wannan yana raye ko mu shaidu ne kan haka to ina irin wannan bi muna son mu ga lokacin da gwamnati zai zo ya kira sallah a gaban house insha Allah eh insha Allah amma magana da gaske shugaban kasa ya kwana kiran sallah a state house sarki ma haka duk mu koma zuwa gaba fafirru ila Allah fafirru ila Allah inni lakum min nadhirun mubin za bari yahudanci ya juya akalamu ba ko kai kaɗai ne rayu da musulunci har ka mutu ba wanka da kowaye riki Allah ka huta majority mutum ɗaya da Allah shi ne majority manta da kowaye ka ce za ka bi aida da kai ka halaka ɗaya mai duka yadda da kai ka ci riba magashi zara ido ake ina kala ba. ranar kyau juma'a a can naje sallar juma'a cross river zan dawo ina zuwa airport hey sir where is the man kowa zara ido nawa ya balle aka ce ka saya Don ɗalibai suka saya haka na sa na kima a fuska a zauna lafiya amma ina ma dokan Allah ne to ai so kenan ka ce kafirai ne mu da muka ce za mu yi shari'a ashe yau khadi'un Allah ne yaudarar Allah muke ashe ina shari'a take ta yi kama da maganar wani kafiri da ya ce it will fizzle out haka ya fada shi ku kyale su duk za a bari yau sai dai 'yan hizba kawai misali tare da aikin kirki da suke yi a ce su ringa ba da hannu aikin hizba ba da hannu ne ya ɗauko karuwa sannan ba ta na ce ehen ko wuce bai isa mata magana ba yana haɗa kan haƙa'iƙ munkari ne wannan to magana annabi za ta yi banza ne wallahi ba za ta yi ba dole ta tabbata abin da ya faɗa saboda wa ma yantiqu anil hawa wannan hadisi ku koma zuwa gare shi ku je ku duba ibnu maja hadisi mai hadisi mai lamba 4019 4019 shi kadai cikin malamai shirya rawaito hadisin na kuma gaya muku matsayin hadisi. na kuma dalilin mu na kafa hadisi. saboda tarhibi ne ba hukunci ko aqida bane na koro muku baitocin al-imam al-iraqi da fatar al-imam bin baz da albani da fatar al-busiri da al-hakim saboda haka dokokin ubangiji muna so a ce an samu zaman da ce kai ku rufe shaguna lokacin sallah akalla a Kano a samu wannan a Sokoto a samu wannan a Maiduguri a samu wannan a Jigawa a samu dan mu muka ce mu ne na Allah din amma ina yake na kan din ne maza ku rigima da shi to ni da Allah karka dame ni ya kofari na daban ai naka daban na'am na'am na'am ya rabbi sallim sallim a masallacin ihya usunna da ke gwammaja kuwa sheikh abubakar abdulsalam baban gwale ne ya gabatar da ba, mai taken addu'in kariya daga shaidan ga kuma kaɗan daga cikin jawabin malam annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya wa sahabbansa yadda za su nemi tsarin ubangiji daga sharrin zuciya hadisi ya tabbata a cikin musulun imami ahmad da sunan abi dawud da sunan tirmidhi da sayyid ibn hibban da mustadrak al-hakim bi sanadin sahih daga abu hurairah Allah ya kara yadda a gare shi yace sayyidina abubakar ya ce da manzon Allah sama ya rasulullahi ka koya mini addu'ar da kullun in na tashi daga bacci zan karanta ta da safe in yamma ta yi ma in dinga karanta ta kuma in zan kwanta bacci ma in karanta ta kaga 3 in 1 kenan ko sai maza Allah ya ce to ga abin da zaka ce Allahumma fatiras samawati wal ard ka ce ya Allah ina kiranka ya ubangiji shi yasa zaka yi wara din fataha fatiras samawati wal ard ya wanda shine ya fara kirkirar sammai da kasai ba tare da ya ga wani ya taba yi ba ina wani ma bare yayi a lokacin kana kiran ubangiji sai ubangiji ya ji daɗi ya farin ciki alimal ghaibi wa shahada wanda ya san abin da ba a san shi ba kuma ya san duk abin da aka sani shi kaɗai ne yake da wannan da za ka san abin da ba a sani ba to abin da aka sani zai gagare ka so da za ka shagala da sanin abin da ba a sani ba sannan in ka shagala da sanin abin da aka sani to wancan zai gagare ka amma shi ko ubangiji ya haɗa tsakanin mutabadai al-ghaib wa shahada fatirar samawati wal ard alimal ghaibi wash shahada sai yake cewa ashadu allah ilaha illa na shaida cewa ba wani Allah wanda za a bautawa wanda an aka yi haka an yi daidai sai kai kadai a'udhu bika min sharri nafsi Allah ina rokonka ka tsare ni daga sharrin zuciyata saboda zuciyar ce zata sa ka sauka daga ajin da ake so ka koma ajin da ba a so a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani ka kuma tsare ni daga sharrin shaytani wa shirkihi kuma wa sharakihi duk ana faɗa wa shirkihi daga kuma wasuwasin da yake sawa mutum ya bar hanyar Allah ko wa sharakihi da kuma tarkon shaiɗan na shirka da bid'a da manya-manyan ayyuka na saɓo da ƙananan ayyuka na saɓo da shubuha da sha'awa da abubuwa daban-daban da su iya sa in bar ubangiji to Allah ina roƙonka ka tsare ni daga wannan wa an akhtarifa ila na su'an kuma Allah ka tsare ni daga ka in je in jajibo wa zuciyata wani mugun abu in haɗa shi da zuciyata Au jin rahu ila musulun ko in jawa wani musulmi kaga wannan addu'a ce mai kyau ya tabbata a cikin hadisin zaid ibn al-arqam Allah ya kare da a gare shi ya ce a manzala yana cewa du'a'ul makruh idan mutum ya shiga cikin damuwa da kunci da bakin ciki to ga addu'ar da zai Allahumma rahmataka arju ya Allah rahaman nan taka nake fata nake so fala takilni ila nafsi tarafata ainin Allah karka banni da zuciyata ko da daidai da kifta ido saboda zuciyarka za ta iya kai ka tabaroka wa aslih li sha'ani kullahu sannan ya zo a cikin hadisin anas dan malik allah ya kara yadda a gare shi ya ce manzala sama ya koya wa nana aish nana fatima ta dinga faɗa da safe kuma ta dinga faɗa da daddare ta dinga cewa tana cewa ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya wanda yake da rayuwar da mutuwa ba za ta cin mata ba rayuwar da take kunshe da dukkan wata sifa ta kamala rayuwar da take ganin komai ya mu ya mai ƙarfin da ya tsaya wa sama da ƙasa ya tokare su ya hana su haɗuwa wanda shi kaɗai ne yake azurta kowa shi ko baya buƙatar kowa azurta shi ya hayyu ya ƙayyumu bi rahmatika astaghis aslih li sha'ani kullahu wala takilni ila nafsi saboda matsalar zuciya yanzu kuma bara mu karkatar da akala shirin namu zuwa jihar Gombe, mu sauka masallacin jami'a mallakar jihar Gomban, inda Dr. Bahir Inuwa ya gabatar da ba mai taken komawa ga Allah. Ya kuma yin Allah, ku sani cewa za ku ta mutane ko mimbarori suna tunatar da ku abubuwa, kuna tsammanin kamar wannan abun wasa ne, amma ranar tashin alkiyama za mu gane cewa ba wasa ba ne. Ba yadda za a yi mutum mai tunani ko wanda Allah subhanahu wataala ya hore masa kasancewa almajiri yaga ana wasa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wasu mutane suna so su kawo wani abu madadin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin sa ya kwanta don ya tabbata za a jefa al'umma ne cikin halaka ya ku bayin Allah wannan wani abu ne ɗan kankani wanda ni na kan dauke shi cewa Allah yana iya jarraba mu a kansa musamman Allah yana kishi da bayinsa kuma yana kishi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yakan yi fishi idan al'umma suna saba masa ba su damu ba suna saba masa yana daga cikin alamar imani in kana sabon Allah sai ka jiran ka ya ɓaci kana tunanin ya ka saba wa Allah yanzu hanyar tuba kake nema da kuma hanyar mafita amma duran da za ka saba wa Allah kana dariya hankalinka a kwance ka tabbata lalacewa ta kai iyaka kuma zuciya ta mutu to shi duk abin da ya zama na sabon Allah ne muka ga al'umma muna aikata shi to in Allah ya ba mu iko to dole mu tunatar da juna cewa mu mu daina aikatawa ta kuma in Allah mu koma ga Allah tsananin komawa ga Allah lalle a zamanin da muke rayuwa a yau a lokacin da zaka iya fita baka san zaka dawo ko ba zaka dawo ba in kana matafiyi kana cikin halin tsoro da fargaba da dardar in kana zaman gida wanda suke kauyuka suna cikin damuwa musamman a yankunan jihohi da yawa a arewaci arewacin yamma arewacin gabar da munan da makamantansu a duk lokacin da muke cikin irin wannan yanayi ya kamata mu koma ga Allah ta hanyar addu'o'i yin addu'a ya ku bayin Allah ba wai mu rinka yin addu'a a lokacin kawai da muka ga dama ko muka samu dama ba mu ƙirƙiro dama da lokaci na zama mu yi addu'a ya kamata kowa a cikinmu nan ya gane cewa lokaci ya yi da zai iya yanke harkar kasuwancinsa ko sana'arsa na minti talatin ko ashirin ko awa guda gwargwadon yadda ya ga zai yi kawai ya sa a ransa wannan na addu'a ne masallacin da kuka saba sallah ko a masana'antarku, ko a wani abu ka yi alwala ka je karo muna roƙon alfarma wa juna mu je mu roƙa wa juna alfarma a gurin ubangiji yanayi ya kai yanayi amma fa mu koma ga Allah ma'ana inda muke salloli biyar ka ware wani lokaci ko da a sati rana ɗaya ne ba wai sai na ayyana wata rana ba kowa da lokacinsa kowa da abin da ya ga yake da shi na lokaci a'a da safe kafin ka bude shagon ka ne a'a bayan ka bude ka san lokacin da watakila kake da ɗan sukuni ka yi alwala ka shiga masallaci ka fuskanci Allah ka aje duniyar a bayan bayanka ko in lokacin sallah ne nafila ko raka biyu ko abin da ya sauka gare ka a cikin sujjadarka a roƙa mana alfarma muna buƙatan aminci a garuruwan abun ya gagara kowa a cikin muna da Allah muna roƙon alfarma ya samu dama a ware lokaci kai minti talatin a matsalaci tsakaninka da ubangijinka ka aje duniyan a baya duniya kullum muna nema yi. masallacin da kuke sallah anguwarku ko wani tayi maimakon a zauna ana hira din nan ka dan samu lokaci ka shiga masallaci iya alwala ka je ka yi sallah abin da ya sauwaka gare ka ka zauna zaman dirisan, kana ya ubangiji Allah kana ganin halin da muke ciki ya Allah bayinka sun shiga halin kakani yi. ya Allah mun shiga halin kakani kai Allah fidda mu babu mai fidda mu sai kai da Allah ka rinka yawaita maimaita wannan ka dauko minti 30 ne ka kuma yi addu'an Allah ya karba sannan ka fita ka cigaba da sana'arka kowa muna bukatan wannan da muna yin haka da mun ga ikon Allah insha Allah ta'ala Allah samu dace ya kuma yin Allah kar mu da wannan abun da wasa kowa yana bukatan alfarma da shugabannin da sojojin da 'yan sandan da har su wanda suke kashe mutanen da wanda suke kama wa, Allah suna bukatan addu'a Allah ya yadda su su dawo kawai a daina mana ba shi kenan ba in Allah da mu ne fa gaba daya in Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da wanda yake laifi ya canja masa zuciya Allah subhanahu wata'ala mai iya yin haka ne kasa da kiftawan ido wani ya shiryo da makaminsa ya zo a guje madina kawai ya dosa ya tafi ya ce zai je kashe manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam kowa ya huta ya ce zai je kashe Muhammad ne kawai kowa ya huta yana zuwa gindin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara su sallan magariba annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta Fatiha ya ce wa tur wa kitabin masur fi raqin manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' kafin ya je abu mutumin ya fadi ya suma ce wani wani irin abu ne yana farfadowa ya ce kai wallahi wannan ba maganan mutum ba ne suna idan da sallah shigo ya ce ashadu allah ilaha illallah wa annaka rasulullah ya zo ne fa kashe magana ta kare saboda ka duk wani wanda kaga yana wani abu mu tsaya da addu'a Allah ya canja masa tunani ya dawo mutumin kwarai mu din kuma ya tabbatar da mu akan kwarai Allah kuma ya kawar mana da wa'ina uwa in Allah ta ci kawarwa sai ka rasa wa aka kama waye aka kashe duk baka ji wanda aka kama ba baka ji an kai wasu kurkuku ba ba a wani kawai abun ya watse an daina yi in Allah ga dama haka zaka ji abun ya wuce yadda ka san ayi ruwa a dauki da fa hanyar nan da kyar ake binta sai dai ka rinka cewa da fa hanyar nan da kyar ake binta to suwa aka kama aka daina yi a kurkuku aka daina wallahi ba za ka ji labari ba kawai Allah ya watsar da mu ne ai dama mu ne muka jawo abun yanzu kuma mun koma ga Allah Allah ta to abun ya tafi shikenan sai tafi ya ku bayan Allah mu koma ga Allah Allah ya samu dace a jihar Sokoto kuwa mun sauka ne a masallacin Abu Huraira da ke Polo Club inda Dr. Abdullahi Sani Jos ya gabatar da kuɗi ba akan abubuwan da ke rage wa mutum raɗaɗin musiba ga kuma kaɗan daga cikin jawabin dakta. da ke ɗaya mutum kewa idan masifa ta afka masa babban abin da ke ɗauke masa kewa shine imaninsa da ƙaddara da zaran akwai imani da kaddara tare da kai ka san Allah kuma ka dogara ga Allah ka san Allah ke bayarwa da masifa ta zo sai ka koma ga Allah Ka san cewa Allah shi ya bayar sannan kuma Allah ta'ala shi ya kaddara wannan abu ya uku kuma dama babu abin da ya isa ya dakatar da kaddara Allah to wannan abu komawa ka gare shi shine babban abin da zai iya maka kewa shi sa kake ganin bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba a lokacin da musifa ta buga wanda ba musulmi zai ta haugowa ya ta hayaniya ya ta fusata yana fufuzga wani ma har ya kai ga suma saboda mai saboda bai san wannan kaddara ba to za ka babban abu mu riƙi kaddara sanin kaddara Allah sannan abu na biyu shine mu san cewa eh, mu faɗi magana ta alkhairi faɗin magana ta alkhairi da faɗin maganganu da ke yardar da Allah maganganu na ambatan Allah da jingina ma Allah bayan a zuciya ka ta kudurce ka yi imani da kaddara cewa wannan abu kaddara ce sai da bakin ka ma ka faɗa ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah yake da mu allazina idza Asabar wa bashirus sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wa masu hakuri albishir waɗanda idan masifa ta afka musu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka wannan furtawa ne da baki yana da cikin abin da ke ɗebe maka kewa ya sauƙaƙa maka bugun wannan bala'i da wannan masifa haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu idan mutum abu ba eh, ya sami ibtila'i ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan ya ce ya Allah ka maye min gurbanta da abin da ya fi ta alkhairi kuma ka bani lada na sallallahu alaihi wasallam fa ta Allah ta'ala ya maye masa gurbin wannan masifa da wacce ta fi ta alkhairi sannan kuma fa Allah ta'ala ya ba shi lada akan wannan masifa to za ka kenan kaga babban abin da ke tsebe mana cewa ya sauƙaƙa mana bugun bala'i in ya zo shi ne imani da ƙaddara da kuma firisti da magana mai kyau wadda take ta ambatan Allah irin ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da sauransu to wannan nazari haka nan daga samun da ke ɗebe mana cewa shine sanin cewa al'amura gaba ɗaya a hannun Allah ne sanin cewa kuma Allah ya yi alƙawarin lada ga duk wanda ya yarda ya yarda da abin da Allah ya kaddara masa ya yi haƙuri ya ba Allah bai furta maganganu da za su fusa ta Allah ba to yana da lada a gurin Allah mai yawa to sanin wannan kasancewa Allah bai kawo ka sai ya ƙara maka lada da haka wannan masifa da Allah ya kawo maka karka ɗauka Allah ya kawo ta ne in kana mumini karka ɗauka Allah ya kawo ta ne domin ya tozarta ka Allah ya kawo ka ne domin ya jefa ka jefa cikin wani kunci da mummunan rayuwa a'a ka ɗauka wata dama ce da Allah ya baka domin ya ɗauka ga daraja tana da zafi da raɗaɗi ta ɗaya ta gefe sannan ta ɗaya gefen kuma ɗaukaka ce ga lada annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa la yazalu bala'u bil mu'min fi ma nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa laysa ce bala'i zai gushewa ga mumini namiji ko mumina mace cikin jikinsa ko cikin 'ya'yansa ko cikin dukiyarsa annabi ya ce har ya isko Allah ba shi da wani zunubi a gurin Allah to ka wannan kadai ya ishe ka san cewa masifan nan abin da ke biyo bayanta wani sa'in yakan zamanto abu ne na alkhairi da haka duk lokacin da masifa ta faru daga cikin abin da zai ɗebe maka cewa shine sanin cewa akwai lada mai yawa da Allah ta'ala ya tanadi sannan kuma kar ka ɗauka cewa wannan masifa ita ce bugun gaba ɗaya an riga an bige ka shi kenan ta faru ta abin abinda kai shekara da shekaru kake tarawa ko abinda ka ga iyaye da kakanni lokaci guda Allah ya tafiyar da shi duk kar ka ɗauka cewa Allah ba zai baka wani ba ka zamanto mai fata a wurin Allah jima'in Allah da Allah musu jarabawa da konewar gona sai suka ce a tarahuna an yubdilana hairar minha inna ila rabbina raghibun suka ce muna masu fata ga ubangijinmu kuma sai gashi Allah ta'ala ya nuna musu gurbanta kamar da zo asa mahallin shahid shine cewa fatan lada a gurin Allah na daga cikin abin da ke ɗebe mana wannan kewa haka nan kuma yi zato da kyakkyawan fatan cewa Allah zai mai maka gurbata da wani kuma Allah ta'ala yana cewa sai da Allah ba da usrin yusra haka na nan sallallahu alaihi wasallam wa innan nasra ma'as sabr wa innal faraja ma'al sarf wa inna ma'al usri yusra da ka diyan da zafi ya kai da diyan da bala'i ya kai da duk inda takura ta kai takura to mafita na nan ta ne zaman to masu fatan mafita to da aka daga ci abin da zai ɗebe mana kewa da zaman to masu fata da cewa insha Allah wannan masifa abin da zai biyo bayansa to zai zamanto fiye da abin da aka riga aka rana to waɗannan na daga cikin abubuwan da mutum zai ɗebe wa kansa kewa da damuwa da zai waɗannan abubuwa duk yadda bala'i ya kai da duk inda masifa ta kai to za ga abin ya sauƙaƙa gare shi bugun zai sauƙaƙa sosai gare shi wannan kenan da haka a daidai wannan gaba mun san abin da ya faru ga yan uwan mu yan kasuwa a wannan gari na konewar kasuwa da Allah ya kawo wannan cikin wannan sati wanda da yawa daga cikin yan kasuwa sun yi asara kuma wannan asara ta kasance asara ce mai yawa Raka a daidai wannan gaba muna gabatar da ta'aziyyar ga dukkan 'yan kasuwa da suka yi asara a cikin wannan gobara. duk da cewa ba su kadai suka yi asara ba duk wanda ke zaune a gari da wanda ke alaka da kasuwar Allah kadai san iya waɗanda ke cin moriyar wannan kasuwar Allah kadai san iya waɗanda za su cutu a ɗan kwanakin da za a yi na rashin kasuwa kaya na iya tashi abubuwa na iya faruwa kana iya neman abu ka rasa duk waɗannan na daga cikin abin da kai ma ta wani bangare wannan abin ya shafe ka to da haka wannan taziya ta mu ce gaba ɗaya ba waɗanda suka yi asara muna gabatar musu da wannan ta'ziya kuma muna roƙon Allah ta'ala Allah ya maye musu gurbin duk abin da suka rasa da wanda ya fi shi alkhairi ba muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara tabbatar da zukatansu da yi haƙuri da zuriya game da wannan rashi muna kuma roƙon Allah ta'ala ya ba su lada akan wannan masifa da ta afka musu to dakta Allah ya saka da mafificin alkhairi yanzu kuma barani wayya jihar Kano mu karkare da sakon da Sheikh Lawal Abubakar Tirami ya tura ga mahukunta amma abin mamaki a jihar Kano a yau akwai wajen da muka sani sananne duk satin duniya sai an zaɓi wani sahabi an tsine mar an zage shi an ci mutuncinsa wannan in ba a yi sa'ar kaiwa ga an ci mutuncin annabin ba an taɓa mutuncinsa mutumin da yake wannan iskancin a wannan gari wannan yaro abdul ubansa sanannen mutum ne a garin nan wanda kuma kowa ya san babansa ba aƙidarsa kenan ba ‘ya'yan gidansu kowa ya sani suna alatir ala wadarinsa ya zama zare ya zama ɗan malan kaƙi halin malan rago da ya kare ya zama lalatacce ɗan kuka mai jawo uwa ta jifa ya samu wani waje ya killace mallakan mutane haƙƙin talakawa ya gina wani waje da sunan masallaci amma babu abin fati kirki da iya karantawa ba wallahi sun matallahi na rantsi da Allah ba zai iya karanta fatiha daga alhamdulillah zuwa min wala dallina karatu ne kyau ba ba zai iya wannan ba bana shakka akan wannan to amma wai shine limamin juma'a ko shine mai huduba kuma yake zagin Umar ya zagi Abubakar ya zagi Usman ya zagi wanda ya ga dama kai a gobe goben nan yana da taro da zai yi a Kano sunansa wai za a gaya muku waye Abubakar waye Umar dan Allah mai gwamnatin jihar Kano take jira da wannan mutumin jihar Kano ta fi jihar Naija tarihin musulunci ba ta muka musulmin Kano sun fi musulmin Naija ba amma dai a duk duniya in ka faɗi Kano a sunan musulunci kowa ya santa a duk duniya in ka faɗi Kano a sunan san annabi kowa ya santa yau wannan shine san annabin zai zama abun kunya ba kaɗan ba a ce a zamanin wanda yake mulki a Kano ake wannan abun gwamnan Kano yana amsa sunan kadimul Islam khadimul islam ma'anarsa shine mai bawa musulunci da addini da akidar mutane kariya da tsaro wannan shine abin da ya zama wajibi gwamnan Kano yayi muna kiran mai girma gwamna domin shi Allah subhanahu wataala ya tsora wa nauyin ne wannan babu magana formalities a lokacin da za a kare addini babu magana sai an yi kaza sai an yi kaza a lokacin da za a tsare aqida da rayuwar mutane wani abin takaici ma da muke ji da gani bayan filin nan fili ne na kwace na haram da baba kere fili ne na magada amma wai yau saboda rashin kunya wai kwamishinan ilimi na jihar Kano ya je ya sa signboard a wajen wai ma za a gina makaranta a wajen a danka wannan kafirin mutum zindiki ya rinka lalata mutanen Kano ƴaƴayen mutanen Kano tarbiyar al'ummar Kano kuma wai da sunan gwamnatin Kano bata san ana yin wannan ba wallahi sun matallahi wannan magana mu ba mu yadda ba mu ba mu gamsu da ita ba wallahi sun matallahi ba yadda za a yi wannan abin gwamnati ba ta sani ba sai dai in ba ta ga dama ta yi abin da ya dace ba idan gwamnati ta yi abin da ya dace to haka muke fata kuma haka muke zato amma wallahi sun matallahi in gwamnati ba ta yi abin da ya dace ba musulmi fa za su ɗau mataki a hannunsu al'umma za ta kara addininta za ta kara annabinta za ta kara sahabban annabinta babu wani ɗan halar da za ka taɓa masa addini ya zauna ya zira ido izi dini lam yakmul falakalatid duniya in babu addini me amfanin duniyar me amfanin duniyar gwamnatin Najeriya duk da ta ce ba gwamnati ce mai addini amma ta ba wa kowa yancin mai addini amma kada ya taba kowa addini dan me mutumin nan yake zagin addinin mu idan zai yi addinin sa ya je yi addini yadda ya fahimce shi amma me yayi nasa na zagin addinin mu da taba dukkanin muqaddasat namu me yayi nasa na zagin bukhari Inda ya yadda da bukhari ba dole ne ya bauta wa Allah da abin da ya yadda da shi dauki bible ka bauta wa Allah da shi ruwanka amma menene sai ka zagi bukhari mu bukhari a wajen mu addini ne me zaka zagi muslim mu muslim a wajen mu addini ne me zaka zagi anas ka zagi abu huraira mu a wajen mu addini ne zaka taba mana wannan taba addinin mu ne muna gaya wa gwamnatin tarayya muna gaya wa gwamnatin jihar Kano mu masu bin doka da oda ne amma a yi abin da ya dace game da wannan mutumi idan ba a yi ba wallahi sun matallahi ba mu yi alkawarin za mu hana wani ya ɗau mataki a hannunsa ba al'ummar musulmi ta gaji da ganin abin da take gani game da wannan mutum kun ba shi ‘yancin addini mun yadda ubangiji subhanahu wata wata ya ce lakum kuma liya din amma ba yi da ‘yancin ya zagi addinin wani in ba za ku hana shi ba za mu kare addininmu, za mu tsare mutuncin sahabban za mu tsare mutuncin littattafanmu, za mu tsare mutuncin annabawanmu. mu da haka wannan shi ne saƙon gaskiya da muke gaya muku ku sani cewa al'ummar musulmi babu abin da suke bukata a irin waɗannan lokuta irin zaman lafiya babu kuma abin da zai tabbatar da zaman lafiya irin tsarin addini faɗan addini ko kun riga kun san faɗa ne mummuna da aka mai girma gwamna muna kiran ka. da duka min yan kabinet ɗinka akan mu ma yan Kano ne muna da yanci a kare mana addinin mu kai Allah subhanahu wata'ala ya dora wannan in ka yi Allah zai ƙara maka albarka akan albarkar da kake da ita amma matukar ba ka yi ba addinin musulunci ba zai tsaya jiran ka ba musulmi ba za su ci gaba da zaren ido ana yi musu cin kashi ana yi musu irin wannan zare ɗaiɗai na cin mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba Abutar Rasulu su Allah ya zabo kuma sun bi shi dukkanin khairi sun girbo. falala ta sahibanta ta su sun sharbo addinin mu duk ta hanya ta su mun karbo ba don su ba da ba ma fayyace komai ba To mai sauraro dududu abin da ya sa waka kenan ashirin daga masallatan juma'ar mu na wannan mako kan kuma kumanta cibiyar darul muhaddisin multimedia wato dm multimedia ce ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri a madadin kafatanin yan uwa da suka yi kama kama wajen kawo muku wannan shiri musamman ma dan uwa rahman Abdullahi Almadani da Ahmad albanabini da kuma wasu malam Haruna ni da na shirya kuma na gabatar Amr bin Isanu Abu Hanan nake cewa wassalamu alaikum na baku kalau Allah ya hada mu a mako na gaba لا تنسي ماضي عزتنا شفعت بالعدل وأنار الدنيا ماضينا وأنار الدنيا ماضينا ماضينا حكم القرآن يشرفنا وثنى الإيمان يؤلفنا والله الخالق يحفظنا وفلت في الأمر حكم القرآن يشرفنا